Mutane daga bangarorin addini, ilimi da ƙungiyoyin kare haƙoƙin yara sun gabatar da jawabai da mika takardun mara baya ga kafa hukumar don kula da yaran da ke zama cikin yunwa, rashin muhalli mai kyau da sutura. duk da wasu sun soki lamirin kudirin da cewa tamkar ya shafi almajirai musulmi ne kadai masu gabatar da kudirin sun ce kowane yaro na da haƙƙin samun kulawa daga gwamnati don tada shugabannin gobe masu nagarta yar majalisar wakilai kuma tsohuwar minista ma'aikatar ilimi aishatu jibrin dukku na cikin na kan gaba daukar nauyin kudurin da ta ce za su jajirce don ya zama cikin kudurorin ƙarshe da shugaba buhari zai sanya wa hannu To amma an samu wanda suka ba da ansa kan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma. An yi kokarin don a wayar da kan waɗanda suka zo taro a wannan hukuma ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta. Mu muna fata ma insha Allahu ba zai ɗauki lokaci ba saboda muhimmancin wannan ƙudiri a gaggauta dukkan wani abu ne ya kamata a yi domin a samu shi shugaban ƙasa ya sa hannu amma tun da gwamnati ce mai ci za ta miƙa wa gwamnati kuma ta gwamnatin apc muna ga za a ci gaba insha Allah. Aja Aisha jibir dukkan kina yawo kina kallon yaran nan ga sunan ko ta ina a kan tituna a gidajen mai ya ki ji ranki? wallahi ina ji bacin rai ina ganin ƙasata da arziki kuma ga 'ya'yanmu ba a kula da su ba wasu ƙasashen suna neman 'ya'yan ba su samu ba mu kuma Allah ya ba mu 'ya'yan mun gagara kula da su su ne fa yara manyan gobe da ake faɗa to idan ba mu ba su ilimin da ya dace ba muna jawo kanmu tsinuwa ne daga yaran nan tsohon darakta a gwamnatin tarayya awwal a mai dabino ya karfafa batun dawo da makarantun tsangaya da akan hada da karatun zamani a arewacin najeriya don hakan ya ceto miliyoyin yara daga wahalar rayuwa da suke shiga don rashin kulawar gwamnati mun gani mun san muhimmancin abin nan to ina roƙon mu har ma gwamnoni da za su zo nan gaba dan allah dan annabi su ba wa harkar almajiranci muhimmanci makarantar almajirai a faɗaɗa ta a haɗa ta da ta zamani babu wani haufi a cikinta ba abin da zai hana karanta allo dukkanin mu rike allo dukkanin mu yi karatun allo dukkanin mun sauke a ɓangaren allo kuma ya rage ga shugabanninmu na arewa su ma su ɗauki sau daga nan alkaluma dai sun nuna akwai yara kimanin miliyan goma sha uku da ke gararan ba arewacin najeriya kaɗai da ke buƙatar kulawa ta akalla abinci da muhalli mai kyau masana sun ce rashin ɗaukar nauyin yaran babbar barazana ce da za ta iya yaye wata al'umma a nan gaba da ba tausayi kuma ba sani ba sabo nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya